maimaita maka zancen da ne zan maimaita wato duk da binciken mu da muka yi duk da sanin mu da muka yi ba mutum musamman ba zan barawo ba ba barawo ba ne ba a zalimi ba ne ba musamman shi da zalunci ba ba makareci ba ne ba musamman shi da ƙarya ba ba mai yaudari ba ne ba musamman shi ba da yaudara shi ba su shugaba ba su Allah ke ba da mulki ga wanda ya ga dama amma ya zo a hanya ba ta barki madaidaici amma bai so a tabarki madaidaici ba shi din nan dai yana akan mulki kuma mu dinnan da muke kowa on nafi act shari'ar nan da aka yi Allah haka ya kaddara wasu za su dauke mu akan cewa me yasa muke irin wannan maganar ya san wajibi mu yi a lokacin da ya kamata mu din kiyawa muka yi muka kyale ya muka kuma idan mutane suna ganin mu dinnan ba mu yi daidai ba to su yi daidai mu gani su yi daidai ba ma wa ƙasan nan fatan sheri an ƙare daga yanzu muna fatan duk abin da zai zo ƙasan ne kasance mu masu fatan alheri ne